a dalilin da ya sa na ba wannan kujera shi ne ba komai ba ne ba sai don ita kanta kujerar asalinta tana haɗe ne da wanda ya bani ita ma'ana ba sarauta ba ce ta kowa da ma aka sani yadda ta kowa take wannan tana da wani dalili da yake sa a yi ta sannan kuma dalilin ni nawa dalilin yana jingina ga wanda ya yi ta zaton asali ni shi din sarkin shi muke tare da shi daga baya ne sai ya yi sarautar to kuma ƙaunar dama tunda a tare da shi take to ya kamata ta bi shi amma ba wani dalili ba ne wanda ya kawo irin ko shi wannan sarkin da aka yi bemin ba ne ko kuma a'a ba zan iya bi ba ne kawai asali ni abin da yake fuskata shi yake fitowa a zuciyata wannan shi ne. shi mai martaba hakikanin gaskiya shi allah ya azurta shi da wani irin imani ne ya manta mai girmansa mu kuma a wannan matakin gaskiya ba inda mu aka yi wa mu ma mai bi mu iya umartar mutanenmu mu ce ku yi haƙuri ku bi to wanda ya ga zai iya zama ya zauna wanda ba zai iya zama amma yanzu shi shi aka yi wa to shi di ya naɗe baya jin komai amma mu daga inda muka fuskanci cewar abubuwan sun zama na wanda ba zan iya bi ba so na bi kuma ka san shi saki ba kasafai ni ni ina ji zamana da sarki ma bai fi uku ba inda ba a fada ba to ba kasafai dan je mu zauna da shi ba to wannan dalilin shi yasa kawai sai ya dan ja lokaci ma kafin in yanke shawarar na rabu da abu amma ba sarki ba ne ya ce in yi yanzu ma na san ba so yake ba ba a ransa ba ne ba ni ne kawai naga shi alheri saka masa da alheri kawai alheri ba wani abu da zai saka wa alheri in ba kai ma kai alheri ba so bawan allah nan shi na sani tun kafin ya zama sarki ya zo ya zama sarki shi ya jawo ni kuma ya tafi don me ba zai tafi da ni ba